masu sauraronmu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki har wa yau dai a jihar Kano kuma a kan shirin taimaka ma manoma su iya dogaro da kansu su fahimci noman kasuwanci su kuma koyi dabarun samar da kasuwannin sai da wasu nau'ukan albarkatun da suke nomawa. Idan kuna biye da mu dai mun shaida muku cewa wannan shiri sunan shi Market 2 kuma hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID e ita ce ta bullo da shi. Kuma yanzu haka manoma da dama a jihar Kano da kewaye suna cin moriyar wannan shiri na Market 2 wanda Malam Aliyu Sama'ila ke shugabanta. Wanda kuma wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ke tattauna mana da shi. kuma har wa yau Muhammad Ibrahim Kwari yana kan yi Malam Aliyu Sama'ila tambayoyi akan horas da manoma. Idan kuka ba su horar su malaman gona da kuka tarar a jihar bisa yin yarjejeniya da aka kulla su kuma su ne za su tafi su horas da manoma na ƙasa kenan ko kuma a tare za ku yi aikin. Da yake a ƙungiyance ake so manoma sukan turo kamar membobi biyu ko uku na ƙungiyarsu to su wayannan da aka horar don mukan ce musu da Allah su turo da suke da basira ganewa kuma su turo mutum biyu ko uku saboda abin da wani mance wani sai ya tasai to haka in sun koma wayanda ba su samu zuwa ba muna dan basu yan kasidu masu hotuna da za su nuna ga yadda za ka abin nan yadda kake watsa taki da zubar da taki ne amma ga zuba taki yadda ake yadda ake nuna ka soke kasa ka bude ka sa taki ka ruhe to haka haka du akwai wayannan in sun ka koma sai su koya ma saura na gida wayanda ba su samu zuwa ba kenan dai ɗaya daga cikin sharuɗan ku na bai wannan ba da horo shine manoma su kafa ƙungiyoyi kenan dole sai da ƙungiya ba mu hulɗa da manoma haka daidai dole sai da ƙungiya kuma ƙungiya muna ba da shawarar kar ta wuce mutum 25 zuwa 30 hmm. saboda ta daɗin ta haka sannan kuma muna banda ma horowa ta noma su shugabannin kungiyoyin muna horar da su yadda ake tafiyar da kungiya sannan su mabiyan su ma muna nuna musu saboda ai kungiya da ka batun shugabanci kenan a kungiyance ba eh. eh saboda mi saboda kungiya da ka tafiyar da ita abu biyu na haka cewa shugabanni su yi adalci mabiya kuma banda ƙananan maganganu haka mm. to duk muna horar da su yadda za a ta yadda wannan zai rinka ganin abin da wani kai ka sake riga a cewa laye kudin kungiya na haka na babu a sannan kuma akwai shawarar da mukan ba su cewa an san ga yadda rayuwa take so koyaushe a ce membobin kungiya su ba da dan wani kasafi na ta da kungiya yana wuya sai mu ba su shawara lokacin da an kai girbi haka sai su keɓe buhu biyu ko uku a hada sai a sayar da su sai a sa a asusun kungiya sai ka ga cewa wannan mutum bai jin komi ga yin wannan haka da babu wani abin ga kawai ɗawainiya na tafiyar da harkokin sai a taro ne a ce mutanen yusuf za su zo kano eh, ko kaza kaza sai so sai so sai so abin na haka to a gaya ma yanzu akwai wa'anda kungiya sannan muna ba su shawara ma su yi abin nan gona ta kungiya mallaka kungiya haka mm. to duk abin da an ka samu daga wannan kungiya yana shiga asusun kungiya mm, a nan kano zan iya baka misali akwai kungiyar mu guda a kiru manoman dawa ne su hatta rikita sun siye eh. akan haka nan din tun gona na hekta guda yanzu ta zama hekta talatin ta kungiya sannan kuma tun ana ba abin nan kowane mamba na kungiya na ba da buhu guda guda in an yi girbi yanzu buhu goma goma to ya kowane mutum ɗaya to yanzu in ah, aka ah, ba da ah. buhu goma mutum talatin kaga buhu ɗari uku kenan tirela guda ta tashi shi kenan babu eh, abin ta to kwarai amma kuma ba haka sun ka fara ba eh. lokacin da sun ka fara sun fara da guda haka wasu ma sai dai mutum biyu su haɗu su ba da buhu guda a rubuta a shiga haka eh. to sannu sannu sannu sannu har sun kai ƙarfi cikin 'yan shekarun nan da mun kafin abin mm. kuma yanzu muna amfani da su mu horar da wasu kungiyoyin da suke baya ba su taso mu ce ku diba abin da kiru sun kai eh, eh, eh, misali su da yake sun dade sun dade suna abin nan sai ce to ku ba su bayani zama malamai malamai ya kun kai ha kun ka kai inda kuke yanzu ba su jiran a ce gwamnati ta kawo taki suna oda takin su daga kamfani notore hmm. ya kawo musu direct ha gida mota biyu yanzu zuwa watan watan goma ko sha ɗaya hmm. ayin girbi ya abin nan sun san takin da suke bukata baɗi sai su yi oda su suna da sto su aji kawai babu babu wani abin to duk yana cikin abubuwan da mun ka horar da su Mun dakata a nan sai kuma rana ta idan Allah ya kai mu Malam Aliyu Sama'ila zai ci gaba da bayani. Za ku ji yadda suke ƙoƙarin canza hasalin tunanin manoma su gane cewa noma sana'a ce ta kasuwanci. Yanzu a madadin Mala Aliyu Sama'ila, daraktan shirin Markets 2 na ayyukan gona a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID a jihar Kano da kuma wakilinmu mahmud Ibrahim Kwari wanda ke tattauna mana da shi. Da Diodone Cubahiro da ya haɗa mana sauti ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.